Yohana ta fari Sura hudu Ya ku waɗanda nake kauna, kada ku ba da gaskiya da duk wanda ya ce yana da Ruhun Allah, amma ku gwada su duka domin ku gani ko daga wurin Allah suke, gama annabawan karya sun bazu ko'ina a duniya. Ga yadda za ku gane ko mutum yana da Ruhun Allah, duk mutumin da ya shaida cewa Yesu almasifu ya zo cikin jiki, mutumin nan yana da ruhun Allah, amma duk mutumin da bai shaida haka a kan Yesu ba, to, ruhun da yake da shi ba daga wurin Allah ba ne, wannan ruhun da yake da shi na mai gaba da almasihu ne, wanda kuka ji cewa zai zo, ai, yanzu ma ya riga ya shigo duniya. Ya ku yayana waɗanda nake kauna. ku kam na Allah ne, kun kuma ci nasara a kan anabawan karyan nan, domin ruhun Allah da yake cikinku, ya fi ruhun da yake cikin mutanen da suke na duniya, tun dama su na duniya ne, saboda haka duk abin da suka faɗa daga duniya ne, duniya kuwa tana jin su. amma mu na Allah ne, waɗanda sun san Allah sukan ji mu. waɗanda kuma ba su san Allah ba, ba sa jinmu, to, ta haka ne muka san mutumin da yake da ruhun gaskiya, da mutumin da yake da ruhun karya. Ya ku waɗanda nake kauna, sai mu kaunaci juna, gama kauna daga wurin Allah take, duk mai nuna kauna, shi ɗan Allah ne, ya kuma san Allah, duk wanda baya nuna kauna, bai san Allah ba sam, gama Allah kauna ne. Ga yadda Allah ya nuna mana kaunarsa, ya aiko da makaɗaicin ɗansa zuwa cikin duniya domin mu sami rai ta wurinsa. Ga yadda kauna ta gaskiya take, wato ba mu ne muka kaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya kaunace mu, har ya aiko da ɗansa domin ya zama haɗaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu. Ya ku waɗanda nake kauna. tun da yake Allah ya kaunace mu haka, ya kamata mu ma mu kaunaci juna, ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, amma in muna kaunar juna, Allah yana zama cikinmu kenan, kaunarsa kuma tana zama cikakkiya a cikinmu, ta haka muka tabbata muna zama a cikinsa, shi kuma a cikinmu, saboda ya ba mu ruhunsa. Mun duba, muna kuma ba da shaida cewa Uban ya aiko ɗansa. ya zama mai ceton duniya. Duk wanda ya bude baki ya shaida cewa Yesu ɗan Allah ne, to, yana cikin Allah, Allah kuma yana cikinsa. Hakika, mun sani, mun kuma ba da gaskiya ga kaunar da Allah yake nuna mana, Allah kauna ne, duk wanda yake nuna kauna yana zama cikin Allah ne, Allah kuma yana zama a cikinsa. Kaunarsa ta zama cikakkiya a cikinmu. domin mu kasance da tabbaci za mu tsaya a gaban Allah a ranar da zai yi shari'a, gama kamar yadda almasihu yake, haka muke a duniyar nan, inda kaunar Allah take babu tsoro, domin cikakkiyar kauna takan kawar da tsoro. Idan mutum yana da tsoro, ai, saboda tsoron hukunci ne, wannan ma tabbaci ne cewa mutumin ba shi da cikakkiyar kauna, muna kauna, gama Allah ne ya fara kaunace mu, amma idan wani ya ce, Ai, ina kaunar Allah, sa'an nan yana kin ɗan uwansa, to, wannan mutum mai karya ne, gama duk wanda baya kaunar ɗan uwansa, wanda yake gani, ba zai iya kaunar Allah wanda bai taɓa gani ba. Almasifu kuma ya ba mu doka cewa, duk mai kaunar Allah dole ne ya kaunaci ɗan uwansa kuma.